بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin allah maɗaukin sarki a yau asabar tara ga watan almuharram mana tasu'a kenan a wannan shekara ta 1439 kuma daidai 30 ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya za mu dora a inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar shekul islam wa mujaddidu da'awati tauhid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci kanshi da gafara ya rahamshe shi ya kyautata makwancinsa kuma wannan shine darasinmu na 23 a cikin wannan littafi a darussan da suka gabata mun tsaya ƙarshen babi na 20 ne a inda malam ya ce babu ma ja'a أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب ما جاء باب ديزو زي ما قنا أن الغلو للي وتقونا دئل الغلو شين مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا shine وتي إياكا wurin يبو كوزم zama سو وتي إياكا أقومي a komai an wa idan ya huce wannan iyakar ya yi guluwi yana fatan kun bayanci wannan da kyau kuna jina da kyau an yi iyaka in mutum ya wuce wannan iyakar to ya yi gulu ya wuce gona da iri duk mutumin da zai tafi gona domin ya je abin da zai amfani shi maimakon da ya je gonar ya tsaya ya yi shuka a gonar sai ya wuce ta da irin da zai shuka to ina ya nufa to kafi sai ake ta ya wuce gona da iri maimakon ya tsaya a inda yake gonarsa ya yi abin da zai amfani sa ai kun so a so annabawa wajibi ne domin kin annabawa kafirci ne to saboda so da kirisoci suke ma annabi isa sai suka zama da shi allah ga mujawazatul hadd sai suka zama da shi allah wannan isa allah ta ce ya halar kitabi la da fi dinikum to ne mala ya ce mana gulu fi qubur salihin wuce gona da iri akan abin da ya shafi kabarurka na mutane na salihan bayi in mutum bai tsaya iya inda aka tsayar da shi ba na ɓangaren ziyara da abin da zai faɗa da kan in bai tsaya iya nan ba to ya yi ruha nan sai ya zama da kabarkan sun zama gumaka to ubadu min da ake bauta musu koma bayan Allah wannan shine darasin mu na ƙarshe da muka yi a wancan karatun mana babi na ashirin kenan to yau za mu tashi babi na ashirin da ɗaya a darasinmu na ashirin da uku shine babu ma ja'a fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddi kulli tariqin yusilu ila shirk babu babi da ma ja'a babin da yazo zai yi bayani fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam akan kariya da al-mustafa zababban zababbu ji da kyau ko ya baiwa janabar tauhid bangaren tauhidi irin kariya da zababban zababbu ya baiwa bangaren tauhidi wasaddi kulli tariqin da kuma yadda ya toshe kowace irin hanya yusilu ila shirki da take kaiwa zuwa ga shirka shi waye ya toshe wannan kofar shine al-mustafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan babi din yana da matashiya guda biyu matashiya ta farko babu ma ja'a fi himayatul mustafa babin da yazo zai yi bayani irin kariyar da zababban zababbu shine sallallahu alaihi wasallam ya bayar janabar tauhid a bangaren tauhidi irin kariyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a bangaren tauhidi ɗaya kenan wasaddi kulli tariqin da kuma irin yadda an salam ya toshe kowace hanya yusilu ila shirki da take kaiwa zuwa ga shirka yusilu ko yuwasilu sadun yana da shadda eh babu yuwasilu ko dai yusilu ko wasu idan aka sanya ma wawun fataha ba a sanya ma sadun shadda ba kuskuren matsaba'a ne kuskuren bugu ne yusilu fili mafi ɗinsa ausala yusilu isalan yuwassilu sai zama tausil lura da ke ko wasu yuwassilu tausilan wassala yuwassilu tausil saboda haka yuwassilu ko kuma yusuf ila shirki babu babin da babu ma ja'a babin da ya zo zai yi bayani fi himayatul mustafa a kariya da al-mustafa haka ce al-mustafa suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana siffarsa ce shi an ce al-mustafa a gundarin bakin larabci shine zababbe asalin kalmar al-mustafa mimun da sadu da ta'un da kuma fa'un to saboda abin nan albadal al'ibdal kenan sai aka zama da ta'un ɗin ta koma ta'un saboda filin ya fara da sadu daga asafu kenan to shi manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama zaɓaɓɓe ne na zaɓaɓɓu an kullura da ke ko ba wai zaɓaɓɓe kaɗai ba shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaɓi na farko waɗanda suka fi domin shi zaɓi ɗin daraja ce mataki ne bayan mataki kuna ji da kyau ko daraja da tafi kowace daraja a wurin zaɓi shine kasancewa cikin ulul azumi minan rasul kasancewa cikin ulul azumi minan rasul manyan manzanni to wannan shine zaɓin da ya fi kowane ɗaya kenan zaɓin da yake biye da shi shine kasancewa cikin manzanni ko da mutum bai kasance cikin ulul azumi ba zaɓi na uku shine kasancewa cikin annabawa ko da mutum bai kasance cikin manzanni ba nawa kenan zaɓi na na uku kenan zaɓi na hudu shine kasancewa cikin diƙai sai zaɓi na biyar kasancewa cikin shahidai sai zaɓi na shida kasancewa cikin الصالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقسي أكبر دي درجات قدا هدوء آية النبوة da siddiƙai su suke biye da su sai shahidai suke biye da siddiƙai sai salihai suke biye da shahidai ina fatan kun fahimci wannan da kyau to zaɓi da ke saman na annaba shine mutum ya zama mansu kaga daraja ta ba daraja ta biyar ba ta farko kenan ulwar da ke ko wacce take gaba da darajar manzanci kuma shine kuma ulul azumi a cikin manzannin mutum ya kasance kuma cikin ulul azumi minan rusuli ulul azumi minan rusuli ma'abota matsayi a cikin manzanni su ne kuma waɗannan annabawa ɗin annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi isa da annabi musa da annabi isa da manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dama shine na farko shine na farko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aga su nawa kenan su biyar to a su biyar din shi manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine zababban su a su biyar ɗin ya fi su daraja ina fatan kun bayanci wannan da kyau to haka yanzu su kuma zaɓaɓɓu ne a cikin manzanni su waɗannan annaba ulul azumi su zaɓaɓɓan wale su ne a cikin manzanni sun ɗara manzanni matsayi su kuma manzanni sun ɗara annabawa matsayi su kuma annabawa sun ɗara siddiƙai matsayi su kuma siddiƙai sun ɗara shahidai matsayi su kuma shahidai sun ɗara salihai matsayi domin duk shahidi salihi ne ba dukkan salihi ne shahidi ba to kaga ta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama zababbai zababbu ga duk a zababbun gaba ɗayan su tunda ulul azmi su ne karshe a daraja su ne masu daraja ta farko to shine zababban su sallallahu alaihi wa alihi wasallama to irin yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da kariya janaba tauhid a bangaren tauhid ya baiwa tauhidi kariya sosai da sosai duk wanda ya kallaci sira ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da majalisi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da batutuwa da nasu zai tabbatar da sallama ya baiwa tauhidi kariya fiye da duk inda kake tsammani wani abu wani ne ya ce ma sha Allahu wa shi'ita ma sha Allah wa shi'ita haka Allah ya so haka kuma kai manzan Allah ka so sai ana salama ya ce da shi aj'alta ni lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah kenan take yana faɗa ya ce mai aj'alta ni lillahi niddan ka sanya ni in zama kishiya ga Allah ul ma sha Allah faqat ka ce ma sha Allah na faɗin gumbayanci wannan da kyau kun ga wannan kariya ce a maganganu shi yana ganin kamar ba wani abu ne da sallam ya ce mai a to irin kariya da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya bayar a kan tauhidi a bangaren tauhidi ba karamin al'amari ba kai wasaddi kulli tsarikin da toshe kowace irin hanya yusilu ila shirki da wannan hanya za ta kai zuwa ga shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ya toshe ta wannan shine abin da wannan babi na 21 a cikin kitabu tauhid yake kunshe da shi Allah ta'ala ya mana jagora wa qaulin lahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim laqad ja'akum haqiqa tabbas dahir ya zo muku rasulun manzo min anfusikum daga cikinku azizun alaihi yana da tsanani a gare shi shi wannan annabin ma'anitum abin da ke wahalar da ku abin da ke wahalar da ku yana da tsanani a wurinsa baya san shi baya san abin da zai wahalar da ku harisun alaikum me muku kudayin alkhairi ne bil mu'minina ra'ufur rahim ga dukkanin mu'minai ra'ufun mai tausasawa ne rahimun kuma mai jin ne فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب رب العرش العظيم sai malam ya buɗe wannan babi da wannan ayar ya buɗe wannan babi da wannan ayar ita kuma wannan ayar in ka lura da kyau an ƙarfafi bayanin da za a kawo a ciki bayanai da za a kawo a ayar an ƙarfafe su da abubuwa kamar haka abu na farko alƙasam rantsuwa abu na biyu lamun liftida shine lamun da ke ɗanfare da ƙad abu na uku kuma ga ƙad kowane ɗaya daga cikinsu kowane ɗaya daga cikinsu ana amfani da shi ne domin ƙarfafa zance balle kuma a ce an kawo su duka kullum da ke ko balle a ce an kawo su duka kenan abubuwan da aka ambata ba ƙananan abubuwa ba sai da annabi sallallahu sai da allah maɗaukin sarki ya rantsi ya ƙarfafi maganar da rantsuwa ya karfafi maganar da lamun ya karfafi maganar da qad domin ya tabbatar da shi manzo Allah sallama manzo ne rasulun na farko manzo ne na biyu min anfusikum manzan daga cikin ku ike na uku azizun alaihi na hudu harisun alaikum kowane ɗaya daga cikinsu rantsuwa tana gasgatuwa a shi mana Allah ta'ala ya rantsi akan manzo Allah sallama manzo ne ya rantsi akan akan daga cikin ku yake ya rantsi akan yana yana eh, girmama yana tsananta ga manzo Allah sallama abin da ke wahalar da ku ya rantsi akan manzo Allah sallama harisun alaikum shi Allah madaukakin sarki hukunga wannan ana ba mu maganar matsayin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gare mu to kuma ina ga matsayin shi abin nan yadda yake a gare mu to kuma kuma yadda muke a gare shi ba shin muna ba shi kariya kada a taɓa zatinsa kada a taɓa maganganunsa da munanan abubuwa kada a yi mashi ƙarya kada a yi mashi ƙage ina fata mun fahimci wannan da kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya ce laqad ja'akum haƙiƙa tabbas dahir ya zo muku rasulun manzo haka aka faɗi aka ce rasulun manzo amma ka san manzon daga wurin Allah ne ko rasulun min Allahi tulu suhufan fi fiha kutubun qayyima kenan manzon daga wurin Allah ne manzon daga wurin Allah ne laqad kuma rasulun min anfusikum sai da aka ce rasulun manzo daga wurin wa wacce ayar sai ta fahimta mana bayanin manzo ne daga wurin Allah subhanahu ta'ala, Allah madaukin sarki ne ya aiko shi wannan kenan min anfusikum min anfusikum manzan ya zo ne daga cikinku ku suwa ku larabawa ko ku mutane kun shiru eh ya ce duka ku larabawa ko ku mutane eh? ya zama jinsin mutane kenan ma'ana ya zo ne daga cikin ku mutane kenan manzan ba ya zo ne daga cikin aljanu ba ba ya zo ne daga cikin mala'iku ba kun da kyau ko kaga wannan sai ta nuna mana kenan ba ayar tana maganar larabawa ba ne tana maganar ku mutane ne da haka Allah ta'ala ya faɗa ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim min anfusihim laqad manna Allahu hakika ubangiji subhanahu wataala yayi falala ta musamman alal mu'minina ga mu'minai idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yadda Allah ta'ala ya turo manzo daga cikin su ya turo manzo daga cikin su to amma da Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minkum yatlu alaihim ayati wa zakihim. wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin shi kuma fa huwa allazi shine wanda ba'asa ya tayar fil ummiyina a cikin mutanen da suke ummiyai ba su iya rubutu ba su iya karatu amma ya turo musu da manzo huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin ubangiji to wannan minhum daga su mutane ko daga su larabawa daga larabawa kullum da ke ko shi ya sa malamai suka ce laqad kuma rasulun min fusikun ko dai zama khitab ga larabawa ko kuma ya zama magana ce zuwa ga mutane baki da ina fata mun fahimci wannan da ke ko so wajen tattara maganar sai suka ce idan aka ce min fusikun to yana nufin zuwa ga mutane ne baki da idan aka ce min hum yana zuwa ga larabawa a kan haɗa ayoyin kenan kaga wannan laqad kuma rasulun min anfusikum laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kaga min anfusihim min kaga min anfusihim su mu'minai kenan su mu'minai kenan inda laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim fil mu'minina kenan ko rasulan min anfusihim wannan kuma huwa allazi sa fil ummiyina rasulan minhum su ummiyu kenan a kuma rasulun min anfusikum azizu shi wannan annabi da aka turo shi daga cikinku wannan annabi da aka aiko shi manzo ne na Allah manzo ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala kuma daga cikinku aka turo shi ba wai shi daga cikin mala'iku ba ne ba kuma daga cikin mala'iku ba kuma daga cikin aljanu ba ne a'a halitta mutum ne mutum ne daga cikin kun san mahaifiyarsa kun san mahaifinsa kun dangin mahaifinsa kun dangin mahaifiyarsa kun san ƙabilarsa azizun alaihi yana mishi wahala sosai da sosai domin aziz ainun da zayun yana ba da ma'ana as'ab yana mishi wahala ma'anitum abin da yake wahala da ku annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama baya son dukkan wani abu da zai wahala da ku shi yasa da zarar an ba shi zaɓi abubuwa guda biyu ya zaɓa to yana zaɓin abin da ya fi komai sauƙi ne muddin wannan abin ba laifi ba ne ina fatan ko fahimci magana ta da ke an ka kuma da tarihi na manzan Allah sallallahu ta'ala zai nuna maka sauƙi zai nuna muku sauƙi da annabi sallallahu ta'ala alaihi yake nufi daren farko da ya fito ya sallar tarawihi mutane sai suka fito amma mutane kaɗan da labari ya shiga ya watsu a gari dare na biyu sai jama'a suka karu dare na uku fa sai ki fito ya ce abin da ya sa bai fito ba yana tsoron kada a wajabta muku yana tsoron kada a wajabta muku to ga idan aka wajabta kuma shikenan tarawi na raka'a goma sai ka kawo ta ko raka'a 23 ko 36 ko 49 sai ka yi su to kan ga wannan wannan wahalar ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka za ka dinga ganin abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga yana ja sosai da sulmana yana jin jiki don kada ya zama tsanani a gare mu ka duba ka ga lokacin da ake tafiya a zafin rana ana dab da shiga maka an kusa zuwa ƙarshe da an kusa zuwa wajen kudai sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane fa sun ji jiki sai ya ɗauki abin shan ruwa ya sha da azumi don kowa ya ajiye azuminsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko alhalin ya ce kar ku yi tawa Allah ta'ala yana ce da ni yana shayar da ni amma saboda tausayi sai ya ajiye azuminsa har wasu basu ajiye ba aka nuna ya ce can suwaye suka taru an kewaye wani aka ce a wasu mutane ne su ajiye azumi ba har sun fada kasa. yace ce usatu ulaika alwusa mana in ka dubi tarihi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama za ga yana da sauki duk wani abu da duk wani abu da zai zama tsanani ga al'umman nan yana iyayen sai ga an kautar da shi ɗaya kenan sannan na biyu kuma harisun alaikum yana muku kwaɗayi kaga yana kautar muku da abin da yake mai tsanani kuma yana janyo muku abin da yake mai sauki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil mu'minina ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim amma ga mu'minai shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ra'ufun mai tausasawa ne rahimu kuma mai jin kai amma ga mu'minai ga kafirai eh muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أنا فاتنكم بين شوية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فإن تولوا كن قبع كاو آير با كما أشي آير والله على استشهادي نباب ينا تكون آية تقبع فإن تولوا إذن سكا جويا بايا إذن سكا جويا بايا أفضل gaskiya a ƙi karɓarta laifi ne ko ba laifi ba ne laifi ne to da ike laifi ne sai Allah ta'ala bai fuskanci waɗanda yake magana da su da lafazin ba ai ga cewa laqad ja'akum ko manzo ya zo muku ku ku suwa kenan ku da ake muku magana min an anfusikum daga cikin ku da ake magana da ku ku lura da ke ko amma a can sai ya ce fa'inta wallau bai ce fa'inta wallaitun ba sai inda ya ce fa'in tawallaitum kudin dai da ake magana da ku amma sai ce fa'in wallau in suka ki karba in suka ki karba shi ya kira al'iltifat iltifat min usulubin ila usulub fa'in wallau idan suka ki karba wannan saƙon na cewar shi manzan Allah ne kuma daga cikinsu kuma azizun alaihi ma anittum kuma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim idan suka ki karba wannan suka kawo da baya wallau fa faqul to kace hasbiyallahu Allah ya isa mini hasbiyallahu Allah ya isa mini alaihi tawakkaltu ga Allah kadai na dogara abin na hasbiyallahu la ilaha illahu babu abin bauta da cancanta sai shi subhanahu wata'ala babu abin bautawa da cancanta da wannan abin ya cancanci a bauta mashi sai shi Allah subhanahu wata'ala shine fa wala qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil ga Allah ta'ala kadai na dogara kuma shine ubangiji al'arshi mai girman gaske to haga wannan ayar fa yanta wala qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ita ce wajahu al-istishhad cewar ubangiji manzan sallama ya toshe kowace kofa da za ta kai zuwa ga shirka ta ina fa in tawallau fa hasbi Allah has bi Allah Allah ya mini shi Allah <laughs> la ilaha illa ba shi da abun babu abun bauta da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi kadai nake abin nan wa huwa rabbul arshi al wa huwa rabbul arshi al to haka idan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace hasbi Allah ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbi Allah Allah ya mini sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illa huwa annabi sallallahu ya ce alallahi tawakkaltu yace shine rabbul arshil azim shi Allah ta'ala to kuma yanzu kaiwa zaka rike kuna jina da kyau ko kaga ba wanda zaka rike sai shi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din ya rike yace shine abun bautata babu ƙari babu rike kuma shine abun bautata da cancanta shi ya cancanta a bauta mahi subhanahu wa ta'ala أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات an abi huraira an karɓo wani hadisi daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yaman radiyallahu anhu allah ya ƙara mushi yadda annahu qal shi abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la ta ja'alu ta qubura kada ku sanya gidajenku su zama makabartu kada ku sanya gidajenku su zama makabartu kamar ya kenan eh eh saboda me aka kira makabarta makabarta saboda ana binne mamaci kenan kenan la taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya gidajenku makabartu ku dinga binne mamaci kada ku dinga binne mamata a gidajenku ina fatan kun fahimci magana ta da kyau wannan kuma shine zahirin hadisi wannan shine zahirin hadisi kada ku dinga binne mamata a gidajenku domin guna binne mamata a gidajenku watan wata rana na ku saiwa da wani gidan haka ne watan wata rana ku kanku za ku nemi ku canza ma gidan fasali sai zama na awo ya zo ya huce ta kan kabari ana fatan kun bai wannan da kyau in kuka sanya kabari a gidajenku addu'a da ake yi a makabarta wanda kuka binne a nan ba zai samu ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko tashi sayarwa kuka yi za ku sai da gidan sai aka ce amma akwai kabari a gidan gidan zai ƙara farashi ne ko zai rage farashi eh eh da kyar za a samu mai siya ina fatan kuma bayyanci wannan da kyau kenan la taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya gidajenku su zama makabartu ma'ana ku dinga binne mamata kenan a ciki fassara ta farko fassara ta biyu la taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya makabartu gidajenku su zama makabartu da ba ku sallah a ciki domin makabarta ba a sallah a cikinta ta ba a sallah a makabarta fassara nau kenan fassara ta barko kada ku sanya gidajen ku su zama makabartu ma'ana inda za ku dinga binne mamata ina fatan kun fahimci cewa da kyau abin da zai kawo wannan fassara ishkali shine binne manza Allah sallallahu ta'ala da sallam da aka yi a cikin gidansa kuna jina da ke ko sai malamai suka ce na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu annabi da zai rasu face ana binne shi ne a inda ya rasu man karanta da ku amma ɗaya kenan sannan na biyu aisha ta yi magana abin da ya sa ba a fito da kabarin manzo Allah sallallahu an binne shi a ko ina ba dan kada a ɗauki wurin idan dan kada a dauki wurin idan masallaci kada a ɗauki wurin kuma daga a ce a mai da wurin masallaci ina fata shi ya sa ba a fito da shi an binne shi a inda ake binne kowa wanda yake lalle ilalle aka ce an binne shi a makabarta to ko wata wata rana sai an fito an yi gini a wurin ina fatan kun fahimci saboda haka kenan binne mamaci a makabarta a binne a gida ba za a kafa hujja da binne manzalar sunan da aka yi a ɗakin shi domin a binne mutum a makabarta ba a binne a gida ba so binne mutum a makabarta shi ya fi sama da abin ne shi a gida saboda me saboda abubuwan da muka ambata watan wata rana za a zo maganar jaran eh, gida wayewa sai ga kawai awo ya riga ya biyo ta ko kuma ka gama an zo an zauna ko an zo an taka ku lura da kyau ko wanda ke za ka ga da ana binne mamata a gidaje ku lura da kyau ko kun yi shiru kamar ni kaɗai na san da haka amma za a ga wani lokaci abin da ya sa ake yin haka a wancan lokacin da suke ba da labari shine yadda dabbobi suke bi su kwakwala mamatan kuraye kowaye in an binne a makabarta sai a sai a nasallar salamatu wal afiya la tajalu buyutakum qubura kada ku sanya gidajen ku su zama makabartu ba kwa sallah a ciki kenan mun dauki fasara ta biyu kenan makabarta ba a sallah aslan makabarta ba a sallah saboda haka kariya ta farko kenan a wannan hadisi ko na nasala ya baiwa tauhidi ba a sallah a makabarta ba a sallah ana kallon makabarta mana a ce a jingina masallaci a jikin makabarta ko a yi wani dandamali a jikin makabarta domin a dinga kallo ana sallah ba a wannan masallaci daban makabarta daban ba a binne mutum a cikin masallaci ba a zuwa gaban masallaci daga waje a binne mutum kun lura da wannan da ke ko ba a binne mutum a cikin masallaci ɗaya kenan ba a zuwa gaban masallaci a binne mutum inda ake binne mutum daban sunan shi makabarta makwantai hurumi wannan wurin sunan shi kenan masallaci kuma wurin ibada ne shi kuma wurin shi daban ba a cakuɗa su kun lura da wannan da kyau saboda haka sai a kiyaye in haka binne mutum a masallaci ga ana nufin to ai da ma an ce an dan mai gini haka kaga an zo an yi gini a kabari kuma ba a yin gini a makabari ba a sanya makabari wata alama da za ta bambance shi da sauran alamu kun lura da kyau ko abin da ake yi a kabari bayan an binne shine a ɗauki tubali abin nan kamar bulo a sa a kansa shikenan a gefe wanda wani lokacin za ka akan sa karako bana karako ice haka kenan shi kaɗai ake yi ba a sanya wani allo wani signboard haka a ce wannan shine kabarin wane da ya rasu rana kaza ko an sa date ko ba a sa date ba inda aka ce wannan shine kabarin wani an aikata haram an aikata abin da ba daidai dan makabarta yadda ka ganta din nan haka ake bukatar ta kasance babu wata alama da za a sa ba a sanya wa makabarta fitila kullum da ke ko ba a yi wa kabari alama da za a rubuta wannan kabarin wani ne ba a ɗiban abin nan eh, ba a saba kabari tiles ba a sanya ma kabari wannan farin dutsen nan a ce duk a zuzzuba duk ba a yadda kasan ana yin kabari yadda kuka zo binne na kuma mamacin kuka ga yadda wannan kabarin da kuka samu babu komai haka za a dora babu wata alama da ake makabarin ba a salla a makabarta ina fata mun fahimci wannan da ke ko in banda wanda ya rasu ba a yi mai sallah ba sai a je makabartar a mai kabarin a mai sallah kaga kuma kaga wannan ba sallah ce da wannan kai tsaye inda ka ce ba a sallah a makabarta ba wanda zai yi tsammanin sallar jana'iza kake nufi shi ya ma in sallar jana'iza kake nufi sai ga ana cewa to sallar jana'iza fa a yi kokari domin a je a samu sallar jana'iza ko so in dai sallar jana'iza kake sai kai idafa amma in dai kace sallah kai shiru to yana gaskatuwa ne ga salloli sallah zata ruku'i wa sujud ko sallah take da ruku'i da take da sujada sawawan ta nafila ce ko ta farilla ba a yin kowace a makabarta isa annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce la taj'alu biyutakum qubura kada ku sanya gidajenku su zama makabartu kenan duk mutumin da ya bar gidansa ya bar ɗakinsa baya sallah a ciki wannan ya aikata laifi ya aikata ba a barin ɗaki ba musamman isa an kalora annabi sallallahu ta'ala sallama raka'atai alfajiri a yana ke yin ta a ɗakinsa yake yi sannan sai ya fito masallaci ina fatan kun fahimci wannan da kyau ah, galibin na filfilin dare da aisha ta roito mana a yana ke yin su a cikin ɗaki yake yi saboda haka ka samu wani kaso na nafilfila kasa asali sallar nafila a ɗaki ta fi lada sallar farilla a masallaci ake sallar nafila a gida ake wannan shine asali kullum da ke ko domin a bambance gidaje da makabartu su makabartu ba a sallah saboda ka sai a yi sallah a gidaje su makabartu nan ake binne mamata kenan kada a binne mamata a gidaje na ba da misali na ce mutum ne je zai sai gida sai aka ce to amma fa daidai nan wuri kaza zuwa wuri kaza akwai kabari da aka yi saboda kan an zo sai a kiyaye ke tsaye sai kaga farashin gidan yaron ce kabari kuma haka ne ko ba ka bane eh لا تجعلوا بيوتكم wa la تجعلوا kabari عيدا kada ku sanya kabari na ya zama idi kada ku sanya kabari na ya zama idi idan aka ce idi shine wani abu da ike maimaituwa wani abu da aka sanya mushi lokaci yake maimaituwa kamar me kamar ranar juma'a kamar ranar juma'a ranar juma'a rana ce da ake maimaita ta domin zuwa masallacin juma'a wannan sallar a ina kake yin ta a masallacin juma'a duka sati ina fata mun fahimci wannan da ke ko ko wani abu da yake maimaituwa a shekara kamar karamar sallah kamar babbar sallah kamar azumin watan ramadan duk wani abu ne da yake maimaituwa da aka sanya mashi lokaci yake maimaituwa to kada ku sanya kabari na haka kada ku sanya kabari na haka kada ku sanya kabari na wata rana a mako ko ku sanya kabarina a wata rana a wata ko ku sanya wa kabarina wata rana a shekara da za ku dinga zuwa da hakan zai dinga maimaituwa. ina fatan kun bayyanci magana ta da kyau kabarin manzo sallam ya hana a mayar da shi idi ka ce kawo da ranar juma'a sai ka je kai wa kabarin manzo sallam salati sai ka je kai ziyara a kabarin manzo Allah ko kuma duk wata sai ka je kai ko kuma duk shekara sai ka je kai ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana abin da ke dinga maimaituwa ko kuma ka ce a'a kullum bayan sallar asubahi a zaman ka na madina sai ka je ka yi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi ka ga yanzu ta yana ya zama idi ƙayyadewa da kai bayan sallar asuba ko bayan sallar azhar ko bayan sallar juma'a ko bayan sallar la'asar ko magariba ko isha kar ku yi wannan kuma kaga la nahiya ce shi yasa sama fi'ili mubarin ya zama majzum bila an nahiya wa alamatu jazmi hasbun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa ina fatan kuna jina da kyau saboda haka ba a sanya kabarin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a kayyade mashi wani lokaci da za a dinga zuwa dimin da'ima ina fatan kun bayyanci wannan da kyau to yanzu ya kake gano wani sun mai da kabarin iyayensu da kakanninsu din ranar juma'a ka lura da kyau din ranar juma'a sai ya ga sun je sun yi ziyarar kabarin iyayensu ko kakanninsu sai ku bambance a nan me aka hana ziyara ko sanya ziyara ta zama idi sanyawa ya zama idi shi aka hana ba ziyara aka hana ba ba ziyarar aka hana ba domin mun yi bayanan hukunce-hukuncen ziyara a darussa sai gabata amma mai da abin wata rana cewa din ranar juma'a ko din ranar litinin kuna ji ko din ranar talata ko din ranar laraba ko din ranar alhamis ko din ranar juma'a ko din ranar asabar ko lahadi ya ware wata rana da sai ya je wannan kabarin manzon sallallahu an hana ina ga kabarin wani wanda ba shi ba kowa ya shi kuma kun fahimci wannan da kyau ko a sanya shi duk shekara sai an je saboda haka sai mu kiyaye ba a hana mutum ziyara ba a manya mai da ziyarar dimin da'iman duk ranar juma'a da yawa ka lura da kyau wani lokacin za ga ranar juma'a sai ga makabarta kamar an yi jana'iza ne sai daga ba sai ga ashe ba ba jana'iza ba kowa ya je ziyara ba haka ake yi wannan sabanin sunna ne dan annabi sallama ya hana wala ta ji ali kabari ida kar ku sanya kabari na ya zama idi shine muhammad ibn salih al-uthaymin yake cewa ya ce ai la ta taraddadu ala kabari kar ku dinga yawan zuwa kabari na ta tadu zalik ku saba da haka sawa'un qayyadu bis sana shin sun ƙayyade hakan da shekara a duk shekara au bi shahar ko kuma duk wata au bil usbu ko kuma duk mako a ƙayyade duk shekara kullum ke ko ya ce duk shekara sai ya yi sallah a kabarin manzo Allah sallah sai ya ji ziyara kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk ranar babban sallah ko duk ranar karamar sallah ko duk ranar kaza na wata ko duk wata ko kuma duk sati fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an zalim annabi sallallahu ya hana haka wa inna ma yuzaru li sabab ana ziyartar manza Allah sallallahu ne domin wani dalili kama law qadima al min safari kawo mutum a ce ya dawo daga tafiya Abdullahi bin Umar ya kasance ya dawo daga tafiya yakan ziyarci kabarin manzo sallallahu fa zahaba ila qabri fa zara sai dai kabarin sallallahu ya ziyarce shi aw zarahu li yatadhakkara al akhirah ko ya ziyarce domin ya cina da lahira ci in dai manzan Allah sallama afdalu khalqin lahi alal itlaq shine aka binne a nan to yanzu ina ga shi kaga wannan ba karamin darasi bane da zai koya mutun zuwa ga ranar tashi alkiyama wannan shine to kaga idan kabarin manzan Allah sallama ba za a ce an hana ka kayyade duk shekara ko kuma duk wata ko kuma duk sati in mun ce duk sati ana nufin duk mako sawa'un satin juma'a juma'a ka ɗauka ko kuma satin asabar asabar ya ɗauka ko lahadi lahadi ya ɗauka ko litinin litinin ko talata talata ko duk laraba ko duk alhamis ba a yin wannan ina fatan kun bayanci wannan da kyau kun ga wannan ba karamin kariya ba ne don abin da zai je ya zo wa sallu alayya ku din ku yi min salati ku yi min salati fa inna salatakum domin lalle salatun ku ta baluguni tana zuwa gare ni haifu kuntum duk inda kuka kasance duk inda kake inda ke salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salatin zai kai gare shi akwai mala'ika mala'iku da aka ware aikinsu kenan su ce wane dan wane yi maka salati ku lura da kyau naka shine yi salatin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كاي صلاتي ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in dai kai salati ga manzon Allah to salatin zai kai gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kun wannan shine abin da musulunci ya karanta kuma ina mai fada ina ƙara maimaitawa duk lokacin da mutane suka yi nesa da karatu to fa babu irin yaye yaye da ba za su yayu ba so nawa kake jin idan mani ya ci zai tafi aikin hajji a ce to in ka je ya ce a yi san mai da gaisuwa ga ga manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama tun a kam ɗin alhazima watakila ya ajiye wannan ya manta don ya gigice kun lura da ke ko sannan daga lokacin da aka ce za a tashi kwana nawa kafin ya je zaman kam kadai aka yi kwana nawa to in ko yanzu kana yin salati yana kaiwa ga ma'aiki kana yin salati yana kaiwa ga ma'aiki ana ce fa inna wa sallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum domin salatunku tablughuni tana zuwa gare ni haifu duk inda kuka kasance kun ga an toshe duk wata kafa duk wata kafa ta barna an toshe ta babu wanda ya ce in alhaji zai tafi maka ka ce da shi in ya je ya gaisa maka da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko in ya je ya isa da gaisuwa ga kaza kaza babu wanda ya faɗi wannan abin da aka faɗa shine kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati muddin kai muddin ya kai gare shi da karan kanka rawahu abu dawud wannan hadisi abu dawud na yarwato bi isnadin hasan isnadin ingantacce warwatu thiqat wa an ali ibn wa an ali ibn husayn annahu wa an ali ibn husayn wa an ali ibn husayn rahimahullahu azza wa jalla annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم تبلغني أين كنتم رواه في المختار وعن علي بن الحسين an karba wani hadisi daga aliyu dan hussein husaini dan aliyu lura ko hadisi daga aliyu dan hussein husaini dan aliyu aliyu dan abu talib aliyu dan abu talib kenan wannan aliyu din jika ne na aliyu kulura da ke ku wannan aliyu din jika ne na aliyu wai wani dan shi'a kenan mahadi da shi a madina sun zo aikin hajji idan suka zo aikin hajji suna satar mutane sai su kai su masaukinsu sai su dinga tallata musu shi'anci don ba zai yi mutum ya tallata shi'anci a zahiri ba don suna ƙasa ce ta musulunci ba za a kawo majusanci ba ba sunanta ƙasa mai tsarki ba to an kawo shi'anci ba a yi majusanci ya zo saboda haka sai su dinga ribatar alhazai in dai alhaji ya dawo maka ya zo ya gai da kai kasan gana da tasiri a kansa ka ce kawo maka duk littafan da ya zo da shi in ka ga akwai na yan shiya sai ka ce don duk suna raba wa mutane amma ba a bayyana jama'a ba sai su ja su su kai su masauki kuna jira da ke ko su kai su masauki a ba su abinci da dama mutane sun kudin ma da aka ba shi kudin guziri ba ci yake yi ba Eh? ya ce ta ina suke shigar da littattafan embassy ai doka ce ta duniya kaya na embassy ba a taba shi ai galibin barna da kake ji daga a wasu kasashe zaka duk embassy ne daga gari ai sai dai Allah da ya kiyaye kawai wannan sifara din embassy embassy da kake ganin su a sai dai du'a'i kawai shi kayan embassy ba a duba shi kayan ambassador ko kayan diplomatic duk wanda yake diplomatic ne ba a duba kayansa ko za su wuce ko yanzu kayanka inda kana rike da passport na diplomatic asali an gamsu ba za ka shiga da kayan barna ba saboda ka san doka ka gane ko saboda haka sai suke ta ai rabu da mai mugun hali mai mugun aniya mai mugun hali da mugun aniya sai da Allah ya kiyaye shi ne muka sai ya kallace mu kamar alhazai don duk wanda suka gani yana da alama ta ɗalibta ma masa kula shi ku da ke ko sai muke tattaunawa da shi sai daga baya fahimce mu mu ba alhazai ba ne mu ɗalibai ne ku har ya tambaye ni mai sunan ka nace suna na aliyu sai kuma abin ya zame mishi bambara kwai namijin suna abin nan ga aliyu kuma a sunna ba a majusanci ba ya ba wani aliyu ba majusi babu wani aliyu ba majusi ko aliyu bin abi talib ne ko aliyu bin al-husayn bin ali ne duk ba majusi a cikinsu shi an ci daban majusanci kuma daban ina fatan mun fahimci wannan da ke ko akwai darasi da wannan waye gabata shekarun ji an tattauna maganganu a ciki Allah ta'ala ya amfanar da mu ya ci an ali ibn al-husayn annahu shi ali ibn al-husayn da na na husayn da shi wannan aliyu din ɗa ne na hussein wana ji da ke ko hussein wanda kake ganin ana ta kashe kai ana ta yanka jiki a kansa wanda aka ce wai jinin hussein ya zuba dole jinin kowa ya zuba za ga ranar ashura yan shi'a suna ta daba ma kansu ka har karamin jariri ana daba mishi wuka kun da ke ko amma na najeriya ba su kai ga wannan ba tukunna wai da su zubar da jinin kwara sun je asibiti sun ba da shi eh ba su shiga ba kenan to saboda Allah shi Aliyu bin Abi Talib ba kashe shi aka yi ba me yasa ba a bakin cikin kashe shi annabawa da manzanni nawa aka kashe wa ya katuluna nabiyyina bi ghairi haqq ba ya ba a bakin cikin kashe annabawa ba amma da rana kun kashe annabawa rana kun bakin ciki ba Aliyu ibn Abi Talib baban shi baban Husaini dan kashe shi aka yi ya ba a mai da rana kashe shi ranar kuka da bakin ciki ba me yasa haka me yasa saboda akwai wata da sisa akwai wata manufa Allah ta'ala ya tsara tsuma musu dan ka fahimci shi wannan yadda nake faɗa muku babu wani aliyu ba majusi babu wani aliyu kuma na abin nan ah, abin nan wani dan shi ko wani abin nan wannan aliyu din jika na aliyu bin abi talib wannan aliyu da yake ɗaga husaini annahu lalle shi wani aliyu din ra'a rajulan ya ga wani mutum ya ji'u shi wannan mutum yana yawan zuwa ya ji'u yana zuwa kaga ya zo jiya ya zo yau yana yawan zuwa ila furjatin zuwa ga wata kafa wata kofa kanat inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance daidai kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai shi wannan mutumin ya dinga zuwa fayadkhul fiha sai ya shiga ciki in ya shiga fayadu da sai ya addu'a ya lura da shi haka ike yi ba so ɗaya ba so biyu ba shi wa ya lura da shi si aliyu ibn al-hussein ya lura da shi kullum haka ike zuwa sai ya shigo in yi samu ta kafa sai ya shiga cikin sai ya addu'a a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fana hahu sai aliyu ibn al-hussein ya hana shi kullura ya hana shi wa sai ya ce da shi bayan ya ce bari ba a yi sai ce ala uhaddithukum shin yanzu ba na karantar da ku ba hadisan hadisi guda sami'tuhu min abi wanda na ji shi daga wurin babana wake nan kana gingiri ne yawon al-hussein an jaddi daga wurin kakana wa nan aliyu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isnadi ya kai ko daga babansa shine al-Husain daga kakansa shine Ali bin Abi Talib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ahlul baiti ahlus sunna ne kuna jina da ke ko duk ahlul baiti ahlus sunna ne wannan kuma ba wai a da ba a yau din nan shi an ci daban ahlul baiti daban ka gane wannan ka lura da su malamin da ya karantar da mu sai muslim a jami'ar musulunci ta madina yana cikin al-husaini tsatsan hussein bin ali bin abi talib ne ku da ke ko masari bin suleiman tayyar fataccen malamin tafsiri yanzu haka a madina ya karanta da mu usulul tafsir kun ji masa'id ibn suleiman ibn nasir at-tayyar at-tayyar familin ja'far at-tayyar ne ja'far dan uwan aliyu ibn abi talib ga sunan ahlul da yawa abokananmu da muka karatu da su aji da ahlul baiti ne asali ma yanzu sunan kambi na ta'if ta'if sunanta asimatu al-ashraf asimatu al-ashraf kamar yadda Niger state power state ko yawwa. lagos fa a ah, excellence kano fa center of commerce sokoto fa eh fariji ko mu mai da kai udu to su ita ta'if na ta asimatul ashraf matattara dandazo na sharifai na halul baiti babu halul baiti daban shi an ci daban ina fatan kun fahimci wannan da ke ko halul baiti halul sunna ne baka jin da yake koro yake koro isnadi ba kuma ya hana alhalin je ka dubu shi'a a yau yadda suke bautar kabararka je ka ga inda kabarin khomeini yake a ƙum wannan garin da kake ji ana cewa ƙum birni mafi tsarki a wurin 'yan shiya iran ainihin ce mahaifar khomeini je ka ga inda ake makabarinsa wanda za ka gane shi'a daban a ahalul baiti daban shi wannan da yake a ahalul baiti ne hana shi yayi kuma ya karanto mai isnadi ya karanto mai hadisi hadisin da isnadi ya ce annabi sallallahu ya ce la tattakhidhu qabari ida kar ku riki kabari na wani abu da za a dinga yawan maimaita zuwa za a dinga dan kaga ya lura da shi yana yawan zuwa sai ya hana shi ya ce la tattakhidhu qabari ida kar ku riki kabari na wani wuri da zuwan zai dinga maimaituwa maimaituwa maimaituwa wala biyutakum qubura haka nan kar ku riki dakunan ku gidajen ku kabarruka makabartu da za ku dinga binne mamaci ko kuma makabartu da zai zama na ba sallah a cikinsu wa sallu alayya ku yi mun salati fa inna taslimakum lalle salatin ku ya buluguni aina kuntu yana kawa gare ni inda kuka kasance qala rahimahullah fi masail al-ula tafsiru ayati bara'a bayanin ayatu bara'a ita ce ayatu laqad ja'akum rasulun min anfusikum الثانية إبعاده أمته yadda annabi sallallahu ya nisantar da al'ummarsa an hadal hima daga wannan iyaka ta kabari ghayatul bu'ud matukar nisantarwa ya nisantar da su domin ya sanya ma kabari sa katangar karfi na farko kada a riki kabarinsa masallaci masallaci ko ko a gina masallaci ko a dinga yin sallah a wurin na biyu kada a riki kabarinsa wani wuri da za a dinga zuwa ziyara ko da yaushe ko duk sati sai an je ko duk wata sai an je ko ji shekara sai an je ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu idan wannan ya tabbata kuma haka ne ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine zababban zababban zababban zababban zababbu sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin shine zababbe a cikin ulul azmi minar rusul to idan kabarin shi ya zama haka to ina ga kabarin kuma su ulul azmi din ina kabarin kuma ar-rusul ina ga kabarin annabawa ina ga kabarin siddiƙai da shahidai da salihai aga ba za a yi haka mutum asalisa zikiru hirsihi alaina yadda muka fahimci da annabi sallallahu yake da fata da kwaɗayi a gare mu wa ra'afatihi da tausayi wa rahmatihi da kuma jin jinkai arabi'atu nahayuhu an ziyarati qabrihi ala wajhi makhsus ma anna ziyaratuhu min afdal al-a'mal na haihu yadda nan salama ya hana an ziyarata kabari a dinga ziyartar kabarinsa ala wajihin maksus a wani abu keɓantacce kun lura keɓance wani yanayi aka hana ka ce duk a duk ko a duk wata ko a duk shekara ko duk bayan sallah kaza to waɗanda ba alkhairi suke nema ga ahalus sunna ba sai sai ai ba sa ziyartar kabari haka suke cewa yanzu ana an hana ziyartar kabari ku ji abin da malam ya ce ma anna ziyaratahu tare da cewar ziyartar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mal tana cikin manya manyan ayyuka a manya za a yi ya ake yi shine abin da ake karantarwa alhamisa nahyu anil ikthari min ziyara yadda annabi sallallahu ya hana yawaita ziyara yawaita ziyara as-sadisa hasbu ala nafilati fil ina na salama ya kwaɗaita da yin nafilfili a cikin gidaje asabi'a annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbara cewar wannan ai tabbatacce ne a wurinsu su sahabbai cewar ba a yin sallah a makabarta shi yasa ma ya ce la tajalu buyutakum qubura kar ku sanya ku su zama makabarta domin su sun san ba a yin sallah a makabarta saboda kada su sanya gidajensu makabarta الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وينبعه فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربة الثامنة مسألة تتقص تعليله ذلك يدعى نصلا يباد دليلي يباد بياني نأبن ديسا يهنا أدنغ يوي تزيارتسا كو أسنى وترانا أو ساتي كو أوتا كو أشكرا idan salam ya hana wannan saboda me bi anna salatar rajuli domin salati ga mutum zai yi wa salamuhu alaihi tsira da aminci da mutum zai roƙa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bulughu yana kaiwa ga manzo Allah wa in ba'uda ko da shi mutumin yana da nisa ko da yadda kake yanzu nan a nan masallacin mu nan gu cikin garin Mina kai masalati ga manzo Allah sallama kai tsaye zai kai gare shi to haka wanda yake kasar China yake Hong Kong ko wanda yake kaza ko wanda yake kaza ko wanda yake kaza saboda haka fala hajata babu wata bukata ila ma tawahamu man arada alqurba zuwa ga abinda wanda yake neman ya je kusa yake da wahami a kansa yake da rudewa a kansa dan shi wani ya dauka sai in yana kusa da in yi salatin salatin zai kai gare shi kullu da ke wani kuma ya ce ga salatin kan je a miƙa wa ma'aiki waɗannan jahiliya ce da rashin karatu a tasi'a قوله صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه قوله صلى الله عليه وسلم في البرزخ كسان جاء صلى الله عليه برزخ domin barzakh matsayi ne an bar duniya ba kai lahira ba an bar duniya ba kai lahira ba ita lahira gaba ɗaya ake zuwa annabi sallallahu alaihi farkon wanda zai tashi daga kabari to kasancewa shi a barzahu tu'radu alaihi ake gitta mishi ake kawo mishi ayyuka na ummatihi na al'ummarsa fi salati wa salami alaihi na salati da suke mishi kullum da ke ko ake nuna mishi wannan ya ma salati wannan ya ma salati aga wannan ba karamin matsayi bane a dalili dai annabi sallallahu alaihi wasallam aka sani cikin annaba da manzanni suke da wannan matsayi kun ga wannan ba karamar kariya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa tauhidi ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salam

yake cewa tambayar sa nan ita ce waɗanda Allah maɗaukin sarki ya hore musu duk shekara sai sun je hajji ko duk shekara sai sun je umara kun lura da ke ko sai ya zamana a zuwan da ya yi sai ya ganin in bai je ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi kamar bai yi ba to asali dai ka ga wanda Allah ta'ala ya hore mai zuwa hajji ko umara wannan shine asali hajji ko umara so yanzu umara ya je ko kuma hajji ya je da hajji da umara duk ana yin su ne a makka ba a madina ake yin su ba ba a yin ɗaya ko ɗaya a madina abin da yake a madina shine ziyartar masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to sai mutum ya amfani da ziyartar masallacin manzan allah wasallam kasancewa shi a madina ya ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya salati ga ma'aiki wannan ba wata matsala ba komai a wannan wannan babu komai a kansa saboda ba ya ajiye duk shekara ba ne sai ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi a duk shekara ne sai ya je hajji ko ya je umara kun lura da ke ko kaga wannan wanda ke nesa kenan wannan ko wanda ke cikin garin Madina ne yace duk ranar juma'a sai ya je sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi yayi abin da ba ko duk wata sai ya je ko duk shekara sai abin da ake bukata dama ta samu sai ka je kun bai ci ba ne na da eh ya ce in mutum ya je Haji ko umara sai bai je madina ba bai laifi ba bai laifi ba bai laifi ba sai dai ya yi asara ta rashin samun ziyartar masallacin maza a lokacin su suna shi ne amma ba wani laifi ba a gano wasu ma da suke zuwa madina din ma ha maza ha mata su je da safa a ce da yamma za su bar madina ko su je a ce gobe ko su je a ce jibi allahumma bihamdika eh a ah, ina san hau tsini ai sun hau hannun agent

tambaya shi cewa wata darbejiya ce an binne wani kabari naka wani mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka kusa da wata darbejiya kulura lura da kyau ko sai zama na rana da aka binne sai ka kirga daga jikin darbejiyan nan zuwa kabari uku ko hudu shine naku ma'ana shine wanda aka binne mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko wani na ko ga hanka wannan ba wani abin nan ai ba yanzu kai kadai za ka gane kai kadai za ka gane amma allo da ake rubuta wannan shi ne kabarin wani sai wani ya zoce a ce a ah, Allah a shi damar wani shi ne kabarin sa shi ne ake rubuta su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik